بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ومنها حرمان الرزق وفي المسند إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وقد تقدم وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر فمستجلي برزق الله بمثل ترك المعاصي ومنها وحشة يجدها يجدها الآسي في قلبه بينه وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا ولو اجتمعت له, له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة وهذا أمر لا يحس به إلا ما في قلبه إلا من في قلبه حياه وما لجرهم بميت إيلام فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان الآكل حريا بتركها وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه فقال له إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب الله المستعان ومنها الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير منهم فإنه يجد وحشة بينه وبينهم وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم وحرم بركة الانتفاع بهم وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن وتكوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين وبين امرأته وولده وأقاربه وبينه وبين نفسه فتراه مستوحشا من نفسه وقال بعض السلف إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي ومنها تأثير أموره عليه فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متأثرا عليه وهذا كما أن من أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا ومن أبطل التقوى جعل الله له من أمره عسرا ويا لله العجب كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها مؤثرة عليه وهو لا يعلم من أين أوتي ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا تلحم فتسير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع نعم. البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر كأعمى أخرج في ظلمة الليل يمشي وحده وتكوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين ثم تكوى حتى تعلو الوجه وتسير سوادا نعم، وتسير سوادا في الوجه حتى يراه كل أحد قال عبد الله بن عباس إن للحسنة ضياء ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب القلب وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب القلب ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن أما وهنها للقلب فأمر ظاهر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 a wannan yammaci na ranar talata yau sha uku ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda kuma yake daidai da sha hudu ga watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da sha hudu a wannan majalisi mai tarin albarka wanda muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi na al'imam ibn qayyim al-jauziya rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na arba'in da ɗaya a jerin gwanan darussanmu kuma wannan shi ne na ɗari biyu da sha bakwai idan ba a manta ba ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya ɗauko magana akan asarul ma'asi irin abubuwan da saban Allah yake haifarwa da bawa a rayuwarsa ta addini da rayuwarsa ta duniya wato irin mugun tasirin da yake faruwa ga bawan da ya bijirewa Allah ya ainihin cika rayuwarsa da saban Allah ya faɗa mana asar na farko wato mummunan tasiri na farko shine hirmanul ilmi al-ilmi shar'i Allah zai haramta masa ilimi na sanin Allah ilimi na sanin shari'a Allah zai haramta masa ilimi na sanin addininsa sannan ya ce na biyu hirmanun riski wa minha hirmanun riski yana daga cikin tasirin mummunan tasiri na zunubi ko na laifuffuka da bawa zai rika yi a rayuwarsa ubangiji ta'ala zai haramta masa arziki wato zai haramta masa arziki na rayuwar duniya وفي المسند أتكل في المسند إمام أحمد إن العبد ليحرم الرزق بالذنب Buhu, lalle bawa akan iya haramta masa arziki saboda laifin da yake yi yakan iya samun kansa cikin kuncin arziki ko kuwa ya samu ya samu kansa cikin kuncin rayuwa ga arzikin amma kuma baya jin daɗinsa gashi yana samu amma kuma baya walwala baka ga alamar tasirin abin da yake samu a rayuwarsa saban Allah da zunubai suna iya haddasa wa bawa irin wannan wani hadisi ya gabata hadisin sauban wanda abdullahi ibn abil ja'ad ya rawaito abdullahi ibn abil ja'ad lam yuwaffiqhu illa ibn hibban tun banda ibn hibban babu wanda ya wasaka shi saboda haka hadisin ta fuskar isnadi yana da rauni yana cikin musnad imam ahmad yana cikin sunan ibn majah yana cikin sharh sunna na bagawi da da littafin ibn hibban as-sahih amma hadisin ta fuskar isnadi yana da rauni ta fuskar ma'ana babu shakka kamar yadda ibn qayyim yake cewa wa kama anna taqwallahi majlabatun lirizqi fatarku taqwa majlabatun lil faqr to kamar yadda tsoron Allah zai iya samarwa da bawa ko zai iya zama musabbabin bawa ya samu arziki to haka nan rashin tsoron Allah zai iya zama musabbabi da bawa zai samu kansa cikin rashi cikin rayuwar babu rayuwar kunci Allah ta'ala ya faɗi wannan a cikin alkur'ani a gurare da dama da nuna cewa idan mutane suka tsaya akan hanyar Allah to ubangiji Ala zai bude musu arzikin su walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da a ce mutanen birane za su imani kuma su ji tsoron Allah to da sai mu bude musu albarkatayya ta sama ta kasa sai su ci ta sama su ci ta kasa kaga ubangiji ta'ala ya nuna cewa tsoron Allah imani da tsoron Allah yana iya zama musabbabin samun arziki na rayuwar duniya hakanan Allah ta'ala yana cewa kun tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara annabi nuhu alayhi salam yace nace tastaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana ghaffara lalle ubangijinku ubangiji ya kasance mai yawan gafara ne idan kun yi haka silis, sama alaikum midrara zai saki ruwan sama gare ku ya rika zuba kamar da bakin ƙwarya wa yumdidukum bi amwalin ya kare ku da dukiya bi amwalin wa banin ya kare ku da dukiya ya kare ku da yaya wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ya sanya muku gonaki ya kuma samar muku da koramu kaga anan annabi nuhu alaihi salam ya gaya musu cewa idan suka tsaya kan hanyar ubangiji to ubangiji ta'ala zai yi musu buɗi na arziki ta ko'ina ta dukiya ta 'ya'ya ta gonaki ta ƙoramu wani ta'ala zai sanya musu tagomashinsa ta ko'ina hakanan Allah ta'ala yana cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wanda duk ya ji tsoron Allah to Allah zai sanya masa mafita kuma ya azarta shi ta inda baya tsammani ya azarta shi ta inda baya tsammani wa alla wastaqamu ala tariqati la asqaynahum an gadaqa da za su tsaya akan tafarkin da Allah ta'ala ya ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da mun shayar da su ruwa mai yawa to duk waɗannan ayoyi da ire-irensu suna nan alkur'ani waɗanda suke nuna cewa tsoron Allah da komawa ga Allah da rike addininsa da kankame tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama dukkaninsu waɗannan dalilai ne da suke sa bawa ko bayi su samu arziki daga Allah su samu abin da za su rayu da shi rayuwa mai kyau shi kaga akasin haka shi zai iya sawa ubangiji ta'ala ya jarrabi bayansa da rashi da kunci da ainihin talauci shi ne ce waka ma anna taqwallah majlabatul lirizq fa tarku taqwa majlabatul faqri fa mastujliba rizqullah bi mithli tarki ma'asi ba taɓa samun arzikin Allah ba aka jawo wato arzikin Allah ta hanyar barin saban Allah yawan saban Allah ba shi zai sa ka samu abinda Allah ta'ala ya riga ya hukunta za ka samu ba abinda ma zai sa ubangiji ta'ala ya tausaya maka shi ne ka bi Allah ta'ala kamar saɓa saba masa to yana daga cikin mugun tasirin da zunubi yake haifarwa da bayi shine ya haramta musu arziki lokaci zai iya baka arzikin tare da kana saban Allah to amma kuma ƙarshen al'amarin ba zai yi kyau ba falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim ba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idza hum mublisun فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ubangiji ta'ala ce yayin da suka manta suka yi buris da abin da aka kirawo su aka yi musu wa'azi a kansa suka yi buris suka sa kafa suka take fatahna alaihim ba kulli shay sai muka bude musu kofofin dukkan komai wato suka rika samun dukkan bukatun su sawa'un ta hanyar da ta dace ko ba ko ta hanyar da bata dace ba shi yasa Allah ta'ala ce fatahna alaihim ba kulli shay' saboda abin da za su samu din na moriya ta rayuwa ba lallai ne ya kasance ta hanyar da ta dace ba sabanin abin da Allah zai bawa mu'minai ta hanyar tsoron Allah sai yace fatahna alaihim barakatin sai ya kira abin albarkatai amma anan sai yace fatahna alaihim abwaba kulli shay za mu bude musu kofofin komai da abin da suka sa a gaba su ga sun cimma nasara to amma ba anan gizo yake saka ba ba anan al'amarin yake ba hatta idza farihu bima utu har sai sun saki jiki suna ta murna da abin da aka ba su na rayuwar duniya akhaznahum baghtatan sai mu damke su fuji'atan bagatatan ba tare da sun yi ba tare da sun ankara ba fa sai ka gansu tsiya tsiya Allah ta'ala ce wa qutai adabirul qaumil ladina zalamu aka yanke karshen al'amarin waɗanda suka yi zalunci walhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin halittu saboda haka ubangiji ta'ala yana iya bada samun sa a zahiri na arziki ga wanda kake ganin shi a karkace amma kuma ba lalle bane karshen al'amarin sa yayi kyau kissar qarun babban misali ne akan irin wannan Allah ta'ala ya bashi duk abin da yake fata ya samu na arzikin duniya Allah ta'ala ya bashi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul kowa. an bashi dukiya da makullanta kadai yana nauyayar karti majiya karfi to amma da karshe ubangiji ta'ala ya ce fa kasafna bihi wa bidarihi al-ard kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana min al-muntasirin karshe ubangiji ta'ala ya tsaga kasa ya tsage ya tsaga kasa ta hadiye shi muka sa kasa ta hadiye shi da shi da gidansa da yake takama da shi ya zama na ba shi da wata kungiya ko wasu 'yan daba da za su taimaka masa kuma shi baya daga cikin waɗanda suke iya taimakon kansu saboda haka ubangiji ta'ala yana iya bayar mutum amma mutum ya sani cewa ta lalace ubangiji ta'ala yake masa ta lalace sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin sannan ibn al-qayyim yace wa minha wato abu na uku ko mummunan tasiri na uku wanda saban Allah yakan iya jefa bawa a cikin sa wahshatun yajiduha al-asi fi qalbihi bainahu wa bain Allah bawa zai rika jin kewa ɗarɗar da fargaba tsakaninsa da ubangijinsa da zai rika jin wannan a cikin zuciyarsa wato a koda yaushe a koda yaushe ainihin ya tashi ko ya kaɗaita ko cikin jama'a zai rika jin firgici da tsoro ba zai samu nutsuwa ba la yuwazinuha wa la yuqarinuha lazzatul aslan duk daɗin da yake ji ba za ka haɗa ta da irin fargaba da tsoro da yake rayuwa tsakaninsa da ubangijinsa ba ga shi a zahiri kana ganin shi kamar a cikin ni'ima a cikin jin daɗi amma a zuciyarsa ciki take da tsoro da fargaba da rashin kwanciyar hankali ولو اجتمعت له ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم da dukkan wani jin daɗin duniya gaba ɗaya zai tattara ya samu gare shi ya zama yana da kowane irin nau'i kowane irin dangi na jin daɗi na rayuwa to ba za ta yi daidai da wannan firgici da tsoro da yake ciki ba kai a zahiri ba za ka gane haka ba amma shi da yake ciki ya san haka ya san cewa zuciyarsa ba a nitsa take ba ya san cewa cikin fargaba yake kwana cikin fargaba da tsoro yake tashi haka ubangiji ta'ala zai sa masa irin wannan wahsha din rika jin shi kamar har ko da yaushe cikin kai masa farmaki da hari ake ba zai samu nutsuwa ba cewa haza amrun la yahissu bihi illa man fi qalbihi haya wanda yake da rayuwa sauran rayuwa a cikin zuciyarsa shi yake jin wannan wanda yake da rayuwa a cikin zuciyarsa shi yake jin wannan zai rika jin in ya mutu fa a cikin wannan hali ya Allah zai yi masa wani irin gani zai yi wa ubangijinsa wani irin sakamako zai samu yana da yan sauran rayuwa a cikin zuciyarsa haka zai rika jin Ga shi dai kana ganin shi kamar a zahiri yana jin daɗi amma shi a karan kansa ya san cewa abin da yake yi ta'asa ce barna yake yi kuma rana gobe kiyama zai biya farashi mai tsada mai tsadar gaske wa mali jurhin bi mayitin ilamu amma wanda yake mai matacciyar zuciya watakila ba zai taba tuno ubangiji ba da ya samu irin wannan kewa din tsakaninsa da ubangijinsa wannan musulmi wanda ya imani da Allah ya yi imani da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya yarda da ranar lahira to zai rika jin wannan kewar zai rika jin wannan ɗarɗar da fargaba da tsoro da razani a cikin zuciyarsa har ko da yaushe matukar dai akwai irin wannan rayuwar a cikin zuciyarsa amma wanda yake matacce wanda bai yarda cewa akwai ma lahira ba yana daukan cewa in hiya illa hayatu na duniya wa ma nahnu bi mab'usin wannan rayuwar ce kawai ta mu ta duniya in an mutu ba mu sauran dawowa ba za a sake sake tayar da mutane a musu hisabi ba to wannan watakila ba zai ji wannan wahasha din tsakaninsa da ubangijinsa ba amma wanda yake da wani abu na imani a cikin zuciyarsa ko ya yake to zai rika kwana yana tashi da wannan fargaba wanda duk yake matacce ne dan an mintsine shi ko an ji masa rauni ba zai ji zafi ba saboda ya riga ya mutu ce falau lam yatruki dhunuba illa haziran min ko itilkal alwahsha lakana al'aqil hariyan bi tarkiha da a ce mutum ba zai bar zunubi ba ba zai bar aikata zunubai ba sai dan gudun kada ya fada cikin irin wannan kewa cikin irin wannan tsoro da fargaba to da wannan ya ishi mai hankali ya yi ƙoƙarin ƙauracewa laifuffuka mai hankali idan ya tuna cewa zai rika kwana yana tashi da fargaba da rashin nutsuwar zuciya a ransa to da wannan kadai ma ya isa ya sa shi ya daina sabawa Allah wa shaka rajulun ila ba'd al-arifin wahshatan yajiduha fi nafsihi wani daga cikin ah, mutane wani mutum ya kokawa wani malami cikin malamai masana Allah ya koka masa firgici da tsoro da wani da yake ji a cikin ransa to ko da yaushe baya samun nutsuwa fa qala lahu sai wannan bawan sai wannan malami yace da shi idza kunta qad awhashatka adh-dhunub fad'aha idza shi'ta wasta'nisi idan har laifuffuka sun jefa ka cikin fargaba da tsoro da rashin nutsuwa to ka bar laifuffukan mana in ka ga dama ka bari sai ka samu nutsuwa ka samu abin da zai ɗebe maka wannan kewar walaisa ala alqalbi amarru min wahshati dhanbi ala dhanbi fallahu almusta'an babu abin da yake da ɗaci ga zuciya kamar irin fargaba da zunubi yake haifarwa ga mutum babu abin da ya wannan ɗaci babu abin da ya wannan damuwa a cikin zuciyar bawa to wannan ɗaya daga cikin irin muyagun tasiri da laifuffuka suke haifa wa zuciyar bawa wa minha abu na hudu cikin miyagun tasiri da zunubai suke yi a rayuwar mutum alwahshatu lati tahsulu bainahu wa bainan nas fargaba da rashin nutsuwa da yake samu tsakaninsa da mutane duk sanda ya zo ya zauna cikin jama'a sai ya rika ganin kamar kuma kowa ya san me yake yi sai kasa nutsuwa dukkan wani yar magana da aka yi sai ta da shi ake sa'an ce mai kaza aljihu baya wurin as da zarar aka yi wata magana sai kawai ya ɗauka cewa an gano me yake yi aka da shi ake sau tari za ga ana rigima da wasu mutane saboda an faɗi wata magana da ta dace da laifinsu duk da cewa ba a matan sun yi laifin ba ba a matan suna yi ba to amma sai su yi tsammani kamar shi mai maganar ya san abin da suke aikatawa don haka yana so ya kunyata su ne ya tona musu asiri cikin jama'a to sai ga sun tona wa kansu asiri kafin Allah ya tona musu wannan shine abin da laraba suke cewa ya kadu muznibu an ya kula khuzuni mai laifi kamar ya ce gani ku kama ni to shi da kansa ya rika wasu maganganu da za ka gane cewa ai mai laifi ne kamar 'yan uwan annabi yusuf ce ba zai ina linufsi da fil'art ba ma kunna sarikin ba mu zo don mu barna a bayan ƙasa ba mu ba barayi ba ne to kaga wannan kamar suna so su nuna cewa su kansu suna jin kamar su masu laifi ne sa suke ta kokarin su kawo wata kalma wacce za su kore wa kansu zargi to haka Allah ta'ala yake haifarwa da mai laifuffuka mummunan tasirin laifinsa a cikin zuciyarsa kawai rika jin tsoro da razana yana zaune cikin jama'a wala ma ahlul khair minhum musamman ma mutanen kirki musamman ma mutanen kirki idan yana zaune cikin su dukkan wani abu da za su faɗa ko su yi kawai sai rika jin da shi suke fa innahu yajidu wahshatan bainahu wa bainahum zai rika jin kewa da rashin nutsuwa in yana zaune cikin mutanen kirki wa kullama qawiyat tilkal alwahshatu ba'uda minhum wa min mujalasatihim sai duk sanda dan kewar sai karfi tana ƙara karfi yana ƙara santar su yana ƙarasa santar majalisan su saura kullun ya zauna cikin su zai rika jin ba a nitse yake ba kamar suna masa wani gani gani kamar suna so su ce shi mai laifi ne ko da kuwa ba su san me yake yi ba to sai ya rika ƙari-ƙari da su sai ya rika ja da baya sai ya rika nesa-nesa da inda suke zama wa huriba barakatul intifa'u bihim daga nan sai a haramta masa albarkar zama da mutanen kirki kaga idan ya ƙaurace wa mutanen kirki to babu shakka babu waɗanda za su cafe shi face rundunar iblis rundunar shaidan su kuma za su ribace shi tunda dai dole ne ya rayu tare da wasu to idan ya nesa da mutanen kirki dan yana jin cewa mutanen nan ba fasa gane shi mutumin ba fasa ganin shi mutumin kirki suna masa wani gani gani to kullun kuma yana ƙara nisa da su yana ƙara haramta wa kansa albarkar zama da su zama da mutanen kirki wani abu ne da musulunci ya kwadaitar saboda tasirin da yake yi ga wanda yake zaune da mutanen kirki yasa Allah ya ce wala tasru lil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alayhim min shay fatatrudahum fatakuna min min adh-dhalimin ubangiji ta'ala ya hada annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kori mutanen kirki da suke kewaye da shi waɗanda suke bautar Allah safe da yamma Allah ce zauna da su wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka a turidu zinata al hayati ad dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta ubangiji ta'ala ce wasbir nafsaka ka hakuritar da kanka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ta'ala da wadanda suke bauta wa su safe da yamma na wajha suna nufin fuskar ubangiji suna neman rahamarsa da ainihin yardarsa wala ta'du aynaka kada idanuwanka su tsallake su zuwa ga wasu turidu zinatal hayatid dunya kana nufin kana san zinatal hayatid dunya wato kawa ta rayuwar duniya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina kada kai biyayya ga wanda muka gafaltar da zuciyarsa ga barin ambatanmu wattaba hawahu yabi san zuciyarsa wa kana amruhu furuta al'amarin sa gaba ɗaya zama a sakarkarce a balbalci alalace haka Allah ta'ala ya ce wa annabi ya haƙura ya zauna da mutanen kirki kaga shi zama da mutanen kirki wani abu ne wanda yake haifarwa da bawa wani amfani ga zuciyarsa da rayuwarsa da gabansa da ainihin duniyarsa da lahirarsa nisantar su wani abu ne mutum ne yake haramta wa kansa albarkar zama da su to duk mutumin da yake yawan aikata laifuffuka zuciyarsa ba za ta taɓa nutsuwa da zama cikin mutanen kirki ba har kullum zai zama abokansa su ne abokan shashancinsa abokansa su ne abokan lalatarsa abokansa su ne rundunar shaidan malam ya ce wa min hizbin shaitani bi ƙadiri ma ba'u da min hizbin rahman gwargwadon yadda zai yi nisa da rindinar mutanen Allah mai rahama gwargwadon yadda zai kusanci rindinar shaidan yana ƙara nisa da waɗancan yana ƙara matsowa kusa da waɗannan wa taqwa hadhihi alwahshatu hatta tastahkim wannan wato kewar ta yi ta karuwa ta yi ta karuwa hatta burin kasa fataka bainahu wa bain imra'ati wa waladihi wa aqaribihi sai ya rika ganin abin tsakaninsa da matarsa tsakaninsa da danginsa tsakaninsa da 'ya'yansa wato abin har ya wuce ma tsakaninsa da abokansa ya dawo tsakaninsa da danginsa har ya dawo tsakaninsa da matarsa da 'ya'yansa haka kawai sai ya rika ga abubuwan da ba su yake so ya ji ba ko ya gani daga matarsa ko daga 'ya'yansa wa baina huwa baina nafsihi kai abun ma ya zo shi karan kansa ya tsani kansa ya rika zargin kansa fatarahu mustawhishan min nafsihi ka ganshi hatta karan kansa yana tsorace da kansa to wanda duk irin mugunan tasiri ne na laifuffuka da yake faruwa ga bawa وقال بعض wani daga cikin magabata na kwarai yana cewa inni la'asillah ni nakan saba wa Allah fa'ara zalika fi khuluqi dabbati wa imraati sai na gane lalle na saba wa Allah ta hanyar canjin ɗabi'a da zan gani tattare da dabba ta wato abin hawa na ko kuma matata a wadda maganar fudail ibn iyad fudail ibn iyad wani mai bautar Allah cikin magabata shi da yake wannan maganar kamar da ke cikin hiliya hiliyatul auliya ta abinu Ayin? lafazin sa yake cewa fa'arifu zalika fi khuluqi himari wa khadimi nakan gane cewa lalle na saba wa Allah sai da zan ga jakina yana mun tutsu yana mun taurin kai sai da zan ga wato yaro na yaron gidana yana mun taurin kai yana mun abin da ba shi da na umarce shi ba wato ubangiji ta'ala ya sanya hatta tsakaninsa da makusantansa ya rika samun matsaloli suna ta faruwa mala cewa minha abu na biyar daga cikin irin abubuwan da zunubi yake haifarwa bawa mummunan tasiri da yake masa a rayuwarsa tasiru umurihi alai al'amuransa su rika yi masa wahala su rika tsaurara wato duk sanda yadda faru wani abu ya samu cikas ya kasa samun cin nasara a cikin al'amuransa fala ya tawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu duk abin da ya fuskanta sai ya samu kofar wannan abin a rufe ya kasa cimma wannan manufar tashi ya kasa cimma wannan muradin aw muta'assiran alaihi ko samun abin ya wahalar da shi wato ya zama mai wahala gare shi matuka وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره wannan kamar yadda mutumin da ya ji tsoron Allah ubangiji ta'ala zai sanya al'amarinsa ya zama mai sauki wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wanda duk ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah ubangiji ta'ala zai sanya masa sauki cikin al'amarinsa to haka nan faman aqbala taqwa wanda ya watsi da dokokin Allah ja'ala lahu min amrihi usra to shi kuma ubangiji ta'ala zai sanya tsanani a cikin lamarinsa to zai duk abin da ya sa gaba sai ya kasa cin masa duk abin da ya sa hannu sai ya lalace duk abin da ya shiga sai ya ki kyau waya lallahi al'ajab ce abin mamaki abin mamaki kaifa ya jidul أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي abin mamaki ta yaya bawa zai ga ƙofofin alkhairi da ƙofofin maslaha gaba ɗaya sun toshe masa hanyoyinta sun masa wahala kuma ya kasa ganewa ta ina abin ya faru to kamar rayuwarmu a yau ko rayuwar musulmi duka a yau irin abubuwan da ake ta gani yadda ƙofofin da ake sa tsammani suke ta toshewa al'amuran da ba su da daɗin faɗa ko ba su da daɗin ji suke ta faruwa kuma a rika tunanin ta ina ta ina tare da cewa mu ne muka haddasa wa kanmu mu ne muka jawo wa kanmu labarin ɗaya ne shi ne mu gyara tsakaninmu da Allah idan muka gyara tsakaninmu da Allah ubangiji ta'ala zai gyara mana dukkan abin da ya fi karfinmu zai mana maganin duk abin da ya fi karfinmu duk abin da ya lalace zai gyara mana shi haka ubangiji ta'ala ya gaya wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayin da musibar rashin cin nasara ta same su a yakin badar suka ce qultum anna hadha Allah ce qul huwa min indi anfusikum ta ina wannan abu ya faru Allah ce ai daga kanku ne ku kuka jawo ta ku kuka yi wa kanku saboda me saboda ku kuka sabawa umarnin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama to wannan daga cikin abin da zunubi yake jawo wa bawa shine al'amarin sa gaba ɗaya su zama sun wahala dukkan abin da ya tunkara ya durfafa sai ya ga wani tudu da zai kasa haishi ko ya samu kofar a kulle sai da ba zai iya buɗe ta ba wa minha daga cikin irin mugun tasiri da zunubi yake haifar wa bawa wannan shine na shida yace zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan zai ji wani duhu a cikin zuciyarsa wato zuciyarsa za ta yi duhu kirin duhu na haƙiƙa Ya يحس بها كما يحس بظلمة الليل الفهيم إذا ادلهم zai rika jin wannan duhun a zuciyarsa kamar yadda zai rika ganin duhu a dare mai tsananin duhu yayin da ya murtike da duhunsa yadda zai ga duhu dare in ya fito ya kasa ganin tafin hannunsa ya kasa ganin inda zai ɗora ƙafarsa to hakanan zuciyarsa ma za ta yi duhu ƙirin فتسير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره دهن da zai samu zuciyarsa da zama kamar duhun da zai gani da idansa fa inna ta'ata nurun saboda yi wa Allah da'a bin dokokin Allah wannan haske ne wal ma'siyata zulmatun saban Allah kuma duhu ne Ka ma qawiyatu zulma izdadat hayratu duk kuma sanda zuciyarsa wato duhun zuciyarsa ya karfafa ya karu to ɗimuwarsa ce kuma za ta karu sai ka same shi yana fagamniya ya rasa abin ya rasa tudun dafawa ya rasa ina zai yi gabas yamma kudu arewa ya tsaya ko ya tafi sai ka samu al'amuransa a sukurkuce a lalace sai ka same shi yana ɗimuwa wahun firai bihim ya taraddadun yana kai kawo cikin shakkunsa ina zai yi ina ne ba zai yi ba kamar yadda ka san mutumin da yake tafiya a cikin duhu bai san inda ya sa gaba ba bai san menene a gabansa ba hanya ce kyakkyawa totar yake bi ko ku a gabansa rami ne wawaki ke zai fada ko wani abin da zai cutar da shi ne zai taka ko ba miciji ne a gabansa bai san inda yake ɗora kafarsa ba idan ya ɗaga to haka nan wanda zuciyarsa ta yi duhu bai san inda ya sa gaba ba yau ka gan shi ya mu wannan akida muna gobe ya saki ya kamo waccan ko ya hada da ta jiya ya hada wata wata ainihin mummuna ƙida. sabuwa da waccan tsohuwar haka za ka same shi wa huwa la abin eh, ya hatta ya ka fil bida'i wa dalalati wal umuri muhlika ya ta fadawa cikin bid'o'i da bata da al'amuran da suke masu halakarwa haka zuciya idan ta cika da saban Allah to babu inda dan adam ba zai fada ba ba ramin da ba zai fada ba na halaka ya kada da kai mamaki don kai kana hango gaskiya tar kana binta wani kuma kana ganin ga gaskiyar amma ya su kwana ya yi inda bata yake ya yi inda halaka yake ka riƙa mamakin ta yaya shi ya kasa gane gaskiyar da kai ka gane ta yaya shi ba zai iya ganin abin nan ƙarara gashi nan ƙwaro-ƙwaro ba shi ba zai iya gani ba kai ka gani to duhun zuciyarsa ne ya karfafa. ya karu ta yadda hasken da'a ga ubangiji ta'ala ya bice masa babu hasken da'a a zuciyarsa zaka kamar wanda yake tafiya ne cikin duhu da wanda yake tafiya cikin haske mai tafiya cikin haske ya san inda yake tafiya san ina gaba ya sa gaba ya san inda yake sa kafarsa wanda yake tafiya cikin duhu kuma yanzu da ya fada cikin ramin halaka zai iya fada rijiya zai iya cin karo da wani babban dutse ko wani garo shine malam yace wa huwa la yash'ur ka a'ma kharaja fi zulmati al-layl yamshi wahdahu shi kamar makaho ne makaho ya fita a cikin duhun dare kuma yana tafiya shi kadai ka duba makaho ne ko da da rana ne zai buƙaci ɗan jagora to ballantana da daddare daren kuma a cikin duhu babu haske kuma gashi makaho to haka zai zama yana tafiya yana fagamniya wa taqwa hadhihi adh-dhulma hatta tazhara fil 'ayn wannan duhun na zuciya zai yi ta karuwa yayi ta hauhawa har ya kai yana bayyana a ido har a fara ganin shi a idansa ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتسير سوادا فيه يراه كل أحد sana zai ta karuwa ya ta hauhawa ya ta bayyana har ya bayyana a kan shafin fuskarsa da za ka gan shi fuskar ta yi baki baki irin da kowane mumini zai gani shi ya sa ibn taymiya rahimahullahu ta'ala a cikin kitabul istiqama da yake maganar irin yadda wato saban Allah yake tasiri a zuciya ya bakanta zuciya ya munana ta har abin tasirin ya yi naso ya rika bayyana akan fuska ya ce za ka samu waɗanda suke manya-manyan kasurguman 'yan bida'a suna ƙara nutsa cikin su Allah yana ƙara munana halittarsu suna ƙara nutso cikin bida'a halitta suna ƙara muni ya ce wannan abu ne da za a gan shi zahiri ga masu bin addinin shi'a ya ce ka kalle su kullum allah ƙara zuba musu bude yake fuskarsu babu annuri haka ya faɗa fuskarsu babu annuri kullum muni suke ƙara yi ya ce har ka ga sun an shafa halittarsu ta ɗan adam sun da kamar halittar birai ko alhanzir kuma ka duba ka gani ka kalla za ka ga hakan haka dukkan wanda ya yi gawurta a cikin wannan aƙidar ka dubi halittarsa ta gani za a ga halittarsa tana ƙara muni tana fita daga hayyacinsa na ɗan adam yana koma wata dabba-dabba to wanda yana daga cikin zulmatul ma'asi duhun saɓan Allah da yake ka tutu a cikin zuciya shine yana karuwa yana karuwa to har zai fara naso yana bayyana a fuska قال Abdullahi Ibn Abbas, Abdullahi عبد Abbas ya faɗa cewa wannan ruwaya a wannan magana akwai ta daga Alhassanul basri da Malik ibn Dinar da Ibrahim ibn Adham suna cewa inna lil hasanati diya'an fil aikin kwarai yana da yana sanya wani haske a zuciya a fuska wa nuran fil qalbi yana sanya haske a zuciya Wasi'atan sa'atan fil rizqi yana yalwa yana yalwata arziki wa quwwatan fil badani yana ƙara ƙarfin jiki wa mahabbatan fi qulubil khalqi yana kuma sanya soyayya ta mai wannan da'a a cikin zukatan mutane wa inna lis sayyi'ati sawadan fil wajhi ce amma laifuffuka saban Allah yana haifar da duhu a fuska wa zulmatan fil da duhu a zuciya wa wahalan fil badan da rauni a jiki wa naqsan fil rizqi da tawaya a arziki wa bughdatan fi qulubil khalqi da kuma kiyayya a cikin zukatan halitta wato za a rika kinsa kullum zai rika bakin jini mala yace na bakwai annal ma'asi tuhirul qalba wal badan ce na bakwai wa minha annal ma'asi tuhirul qalba wal badan saban Allah yana sanya rauni ga zuciya yana sanya rauni a jiki wato zuciyar mutum za ta zama mai rauni mai saurin karaya dan abu kaɗan sai ya sa zuciyarsa ta karaya nan da nan sai a murkushe shi nan da nan sai a kai shi ƙasa zuciyar ta yi rauni babu ƙarfi na jarumta ƙarfin zuciya babu shi jikin ya yi rauni babu ƙarfi na jiki saboda yawan saɓon Allah amma wani halin kalbi fa'abrun zahirun ce amma raunin da take haifarwa a zuciya al'amari ne a bayyane balla ta zalu tuhinuhu hatta tuzila hayatahu bil kulliya ba za ta bushe tana rauna da zuciya ba har sai ta kawar wa da zuciya rayuwarta gaba daya sai zuciyar ta koma matacciya amma wahanu hafil badan amma raunin da take yi a jiki fa innal mu'mina quwwatuhu min qalbihi mu'mini karfinsa daga zuciyarsa ne wato karfin mumini ba karfin jiki ba ne kawai aka ga wani a jiki masha Allah amma saboda zuciya mai rauni ce ba karfin zuciya karfin hali sai ka ga dan abu kaɗan ya baza mashi ya ji tsoro ga shi gabjeje amma kuma sai ka ga wadan abu kankani ya rarake shi saboda karfin a zuciya yake ba a jiki yake ba wa kullama qawiya qalbuhu kawuya badano duk sanda zuciyarsa ta yi karfi to jikinsa sai karfi to duk sanda ya zama mai da kakkiyar zuciya zuciyarsa karfa yana da karfin zuciya to jikinsa zai jure dukkan wata wahala wa amma alfajir fa innahu wa in kana qawiy albadan amma fajiri ko da kuwa yana da karfan jiki fa huwa ab'afu shay'in inda alhaja lokacin da za a buƙaci a mori karfin dan nashi to yafi kowa ragwanci ba zai amfani ka sa ba zai amfani ka ba fa fatakunuhu quwwatuhu ahwaja ma yakunu ila nafsi lokacin da yafi kowa da lokaci buƙatar kansa buƙatar karfin kansa sai karfin ya haince shi Wata وتأمل قوة أبدان فارس والروم kace ka duba ka yi la'akari da ƙarfin jikin farisawa da rumawa irin Allah yadda Allah ya ba su garin jiki ga su da tsawo da faɗi da waye kaifa khanatuhum ahwaja ma kanu ilaiha ka duba ka ga yadda ƙarfin nasu ya ha'ince su yayin da suka fi kowane lokaci buƙatar amfanin wannan ƙarfin da jikinsu wa qaharahum ahlul imani bi quwwati abdanihim wa qulubihim mu'minai suka yi karfin su suka murkushe su da karfin zuciyarsu zukatansu da karfin jukkunansu wato ka duba karfin farisa da rum da rumawa amma ka duba ka ga yadda lokacin da daula ta musulunci a zamanin sayyidina umar a sayyidina sayyidina abubakar da zamanin sayyidina umar da suka durfafi farisawa da rumawa sai da suka kai su kasa abinda duniya ba ta taɓa tsammanin zai yiwu ba sai ga shi ya yiwu waɗannan Allah ta'ala ya ba su nasara da ƙarfin imaninsu da kuma ƙarfin jikinsu ƙarfin imaninsu ya sa abinda zuciyarsu ta samu ƙarfi daga imaninsu wannan kuma ya ƙarfafa jikinsu su kuma waɗancan kafircinsu da fajircinsu ya raunana zukatansu sai ya kasance ƙarfin jikinsu bai amfane su ba wa min hahir ولو لم تكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدلة ويقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليه بالذنب طريق ثالث ثم رابع نعم طريق ثالثة ثم رابعة وأهل مجرى فينقطع عليه بالذنب طاعة كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها والله المستعان ومنها أن المعاصي تكسر الأمور وتمحك بركته ولا بد فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يكسر الأمر وقد اختلف الناس في هذا الموضع فقال الطائفة لقصان أمر, الم... أمر الآسي هو ذهاب بركة أمره ومحقها عليه وهذا حق وهو بعض تأثير المعاصي وقال الطائفة بل تنكسه حقيقة كما تنكس الرزق فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده وللبركة في الأمر أسبابا تكثره وتزيده قالوا ولا تمنع زيادة الأمور بأسباب كما ينقص بأسباب فالأرزاق والآجال والسعادة والشكاوة والصحة والمرض والغنى والفقر وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتدية لها وقال طائفة أخرى تأثير المآسي في مهك الأمر إنما هو بأن تفوته حقيقة حقيقة الحياة نعم، حقيقة الحياة وهي حياة القلب ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي كما قال تعالى أموات غير أحياء فالحياة في الحقيقة حياة القلب وأمر الإنسان مدة حياته فليس أمره إلا أوقات حياته بالله فتلك ساعات أمره والبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة أمره ولا أمر له سواها وبالجملة فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد جب إضاءتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه أمره كله وذهبت حياته باطلا وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب الأوائك وتأثرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضدادها وذلك نقصان حقيقي من أمره وسر المسألة أن أمر الإنسان مدة حياته ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته قال يتي ومنها daga cikin irin miyagun tasiri da laifuffuka suke haifar wa bawa firmanu ta'a zai haramta wa kansa da'a ga ubangiji wato saban Allah zai hana shi da'a فلو لم يكن للذنب أقوبة إلا أنه يسد عن طاعة تكون بدله da a ce zunubi ma bai da wata يكن illa kawai yakan hana bawa yin wata da'a da ita ce makwafin wannan zunubi da sanda za a zaba wa Allah to wata da'a ce aka aka wance kalar wata da'a ce anan da Allah ta'ala ya ce ai aka ki ai shine zunubin shine sabon Allah Daka dukkan wani saban Allah makwafin wata da'a yake zama idan mutum ta fuskar imani ya bujire wa imani da Allah ya yi kafirci kaga kafirci makwafin imani shirka makwafin tauhidi take zama makwafin ta Allah Bida'a makwafin sunna ce to duk wata ma'asiya makwafin wata ɗa'a ce da bawa zai yi in kana a afrad ahadu ta'at tozarta sallah makofin tsayar da sallah ne hada zakka mafkun ba da zakka ne Karya makofin gaskiya ce don haka duk wani abu na saban Allah wata ɗa'ar ce aka ture guri guda aka aje saban Allah a gurin to koda a ce zunubi ba shi da wani tasiri mummuna face zai haramta wa bawa samunta gobashin ɗa'a ga ubangiji ويقطع عليه ويقطع طريق باءة أخرى يشجع يتري مسا يكنجي مسا حنير سامد وتدار فيقطع عليه طريق ثالثة فيقطع عليه طريق فيقطع عليه طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا يرك ينكي مسا حنيوين واتو داء to sanda wata da'ar ya dakata da wata to wannan da'ar rashin ta zai haifar da wata wannan rashin wannan da'a zai haifar da wata da rashin wata da'a wannan ita ma zai haifar da wata rashin wata da'a, haka za su yi ta jeruwa su yi ta karuwa fa yanqati alaihi bizambi ta'atun kathira da da'a da'a da yawa ta samu ta tarabu gabarin sa saboda wannan zulubin kullu wahidatin minha khairun lahu min ad-dunya wa ma alaiha kowace da'a da ya bari a dalilin wannan zunubi ta fi duniya da abin da yake kan doron ƙasa wa haza ka rajulin akala aklatan aujabat lahu marda wato kamar mutum ne wanda ya ci wani abu wanda yake ganin abu ne mai daɗi amma kuma sai ya haifar masa da wata rashin lafiya wata rashin lafiya doguwar rashin lafiya mana athu min iddati akalatin atyaba minha wanda wannan rashin lafiyar ta hana mishi kayayyakin daɗi yawa wanda sun fi abin da ya ci to kaga wannan riba ya ci ko ba ya ci ya ci abin da yake ganin mai daɗi ne amma kuma ya haifar masa da wata cuta doguwar cuta wacce ta hana shi kuma cin kowane abu mai daɗi wanda ya fi ba wanda ya ci ɗin da farko to haka ma'asiya take haka saban Allah yake ko da yaushe zai hana mutum aikata wani da'a ne duk sanda sabon Allah zai haka shi yasa magabata suke cewa babu sanda za a raya bid'a face sai an kashe wata sunna duk sanda za a raya bid'a to zaka samu wata sunna ce ta mutu sai bid'a ta hau gurbinta saboda in ana so a dawo da wannan sunnar to a kashe wannan bid'a shi yasa babu abinda zai taimaka wajen kashe bid'o'i irin raya sunnoni a rika raya sunnoni to aka raya sunna to duk sanda sunnar ta yi rayu to ta toshe gurbin wata bid'a ne idan aka bar sunnar ta mutu to bid'a za ta zo ta mai gurbinta yasa ba a bar mutane ba tare da ilmantarwa ba ba tare da karantarwa ba da zarar kuka bar su babu karatu babu ilimi to dole dai su nemi abin yi ba su zauna haka nan ba tunda har suna da rai to suna motsi idan suna motsi to dole su zamu abin da za su yi to in ba a cika zuciyarsu da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam da karantarwarsa ba to za su jajibo wa kansu wani abu haka zuciya ba ta zama haka nan kawai babu komai a cikinta ko dai ta cika da alkhairi ko ta cika da sharri yasa ake so a shagaltar da mutane da ilimi da karantarwa wanda wannan shi zai zama ya cika zuciyarsu sai zama idan wani abu na bida'a ko ma'asiya ya zo sai zama bai samu gurbin shiga ba sai samu bai samu gurin shiga ba tani hawa ha kamla na arifin hawa tani hawa ha kamla na arifin hawa fasada fa qalban khaliyan fatamakkana shi soyayyar ta zo min kafin in san wani abu soyayya sai ta samu zuciyar da babu komai a ciki sai ta yi kane kane a ciki wato kafin ya sa wasu san wani abu soyayya soyayya ta zo mata a zuciya saboda aka sai ta samu zuciyar babu wani abu na soyayya a ciki sai ta shige ta yi kane kane ta mamaye zuciya kaga da ashe ta samu wani abu na soyayyar wani abu a ciki to za ta samu kuma gurin shiga ba to shi yasa shi zunubi yana daga cikin irin mummunan tasiri da yake yi zai zama katanga karfe tsakanin mutum da wannan da'ar da zunubin ya zo ya mai gurbinta sannan ba za a tsaya nan ba zai yi kokarin datse shi daga wata da'ar ba za a tsaya nan ba zai kuma datse shi daga da'a ta uku da'a ta hudu da'a ta biyar haka zai yi ta raba shi da da'a mai yawa har ya kasance abinda zai yi asara a rayuwarsa ba kaɗan ba ne wanda duk yana daga cikin tasirin zunubi ibn al-qayyim zai ci gaba da karantar da mu irin waɗannan miyagun tasirin da zunubi yake haifarwa a rayuwar mu. da muna son rayuwar mu ta kyau to tilas ne mu yi kokarin kaucewa abubuwan da suke saban Allah ne wanda za su fusata ubangiji wannan ne zai sa rayuwar mu ta yi kyau ta duniya da lahira wannan zai ne zai sa zukatan mu cika da haske kawar wannan ne zai kawar da dufai da suke cikin zukata abu da tara ko tasiri na tara shine annal ma'asi tuqassiru al to saban Allah yana yanki yana datse, ko ya rage tsawon rai wanda shine a matashiyar karatunmu na mai zuwa insha Allahu da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan samu duka abin da muka yi na kuskure Allah ta'ala ya fi mana ya gyara mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh